idan muka ɗauki tarihi za mu ga yadda iblis ya ɗora mutane a kan bidi'a yadda ya kwarar da bidi'o'i na aƙida a cikin addinin musulunci wanda wannan ya faru ne tun akwai sauran jama'a sahabbai suna rayu tun lokacin ne sannan shidan yana samu wannan nasarar ne ta hanyoyi da dama babbar hanya ita ce ya kokari ya nuna ma na ƙasa cewa sun fi na sama kawai gari kana ganin cewa manya-manyan malamai magabata ba su iya kome ba wanda wannan shine ya faru a lokacin khalifancin Uthman bin Affan bayan wucewa Umar al-Faruq Umar ya yi iya kokari ya tare fitina dama shine gambu kofa ta fitina wadda take rufaffiya wadda annabi ce za a karye wannan kofar idan an karye wannan kofar to fitina za ta rika ambaliya tana shigowa cikin musulunci dare da rana wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina ganin fitintinu suna sauka tsakankanin gidajenku kamar yadda ruwa suke sauka to fitina ta ruru an samu wasu tsageren mutane sun taso su gauga'u wasu marasa arziki wasu marasa albarka sun ce usmanu bin affan azzalumi ne usmanu bin Afan ya tawaye haƙƙin talakawa usmanu bin Afan ya aikata kaza ya aikata kaza sun rika aibanta gwamnatin usman sun kuma shiga kamfen tare da taimakon iblis da sauran rundunonin shi da'awa ta ci gaba da yaduwa ana zargin usman ana zage shi har sai da ya kai gama wasu sahabbai suna ganin cewa usman ya sauka ya bar mulkin mana ya jefar da dan mangoro ya futa da kuda ko ya jefar da kwallon mangoron ya futa da kuda duka dai abin da yasa ake zagin shi ana zargin shi ana menene khalifancin ko to ya tube riga khalifancin shikenan ya tsira ya kyale waɗannan mutanen domin ba su nufin dawowa daga wannan barnar wadda suke kokarin haddasawa to shi kuma usman yana da hujja ta cewa ba zai sauka bisa mulkin ba zai ci gaba da zama akan mulkin mada mai kasance rayu akwai hadisi wanda ummuna ummul na aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda ta zo da shi wanda ummul mu'minin da ke cewa ito rasulallah sallallahu alaihi wa ya kuli na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ya usman inna hula allallahu kamisan ya yace ya kai usman tabbas ne Allah zai sanya maka wata taguwa Allah zai sanya maka wata riga ta sarauta fa'in aradal fa'in araduka a tautar waya kuna, idan munafukai suka yi nufinka alaƙal ihi akan cire wannan rigar to fala ta kada ka cire wannan rigar gare su duk yadda munafukai za su yi su tube ka daga wannan rigar to kada ka sake ka tube ta waya hana mishi tube wannan mulkin tunda ko annabi ya hana mishi usmanu sam ba wanda isa ya sa shi ya saba mu annabi wannan hadisi yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 3705 yana cikin sunanu ibn maja hadisi na 112 sa'an yana cikin sahihul jami hadisi na 7947 annabi ya ce munafukai za su taru kan usman kuma za su nemi ya cire wata riga wadda allah ya sayya mishi to kada ya sake ya cire wannan rigar to tun da ko ga horon annabi da haka usman ya ƙi cire khalifancin ya cire shugabancin ya ci gaba da zama khalifan musulmi waɗannan mutanen kamfen ɗinsu ya girma har ya kai ga sau ratsa dukkanin biranen musulmi daga nan suka yi wani plan suka yi shiri na ƙarƙashin ƙasa cewa su tattaro jama'a a cike garin madina idan an cike garin madina su fito su yi zanga-zangar alatsi ne zanga-zangar rashin ƙauna ga gwamnatin Usman. haka suka yi suka shigo garin madina su kusan mutum dubu shida zuwa mutum dubu goma suna sulaluwa sannu-sannu kuma suka zaɓi lokacin da musulmi na wajen aikin hajji ga shi dai wata ne wanda ba a yaƙi ciki ko sannan kuma ga musulmi suna wurin yaƙi suna wajen aikin hajji kun ga namba na sojojin musulmi waɗanda suke garin madina ya ragu da haka suka auko cikin garin na madina suka fara ta da zaune tsaye cewa lalle sai usmanu ya sauka bisa kalifanci wulaƙanci babu irin wanda usmanu bai gani ba kira babu wanda irin kiran da usman bai musu ba ya ga masu da allah ya nuna musu fayashi yana cikin masu rubuta wahaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna musu yana cikin waɗanda suke makaranta ƙur'ani sa'annan hasali ma ƙur'anin da yake hannun mu usman bin affan shi ya tattara shi guri ɗaya aka yi buga shi kwafi daya da kwafi daban-daban na wuri daban-daban amma yasa aka tattarkato shi ga baki daya aka yi kwafi iri guda ko ina a duniyar musulmi yana ganin ashe ko irin wagga hubbasa da ya ma alkur'ani ta isa ta sa waɗannan mutanen su kyale shi amma ina mutanen bala'insu sai karuwa yake kullun sahi kullun sai karuwa su take sauran kullum aka waye gari don haka ana haka wata rana sai usman yake faɗa ma sahabban shi waɗanda suke tare da shi kamar yadda abdullahi da umar ke ba da labari ya ce usmanu ya ce in nera aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama filma namin laila na ga annabi a cikin baccina na wannan dare wanda ya shuɗe faƙala ya usmanu inda indana manzo Allah ya ce ya kai usmanu ka yi buɗe baki ka aje azuminka wurinmu cewa buɗe baki wannan azumin da za ka yi ka yi shi ƙiyama, ka yi shi tare da mu fa asbaha usmanu sa'iman sai usman ya waye gari yana mai azumi ya ci gaba da azumi faƙutila min yaumihi aka kashe shi a wannan yinin a wata ruwayan ya ce in ni ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam albariha ya ce wallahi na ga manzon Allah a daren da ya shuɗe Filma manami a cikin bacci wa ra'aitu ababakrin wa umara ne ga abubakar da umar tare da shi wa innahum qaluli sannan abubakar da umar dinnan suka ce mini isbir fa ka tubtiru inda na alƙabila, ka yi hankuri lalle gobe a gurin mu za ka yi baki a tare da mu ka yi baki fa ha usmanu sa'iman usman ya wayi gari yana mai azumi summa amara bi mushaf yana cikin azumin nan rana ta yi sai sai aka ɗauko mishi kwafi na Alƙur'ani. fana sharahu da yadayhi ya bude wannan sharhin na ya bude wannan musafin na alqur'ani gaban shi fana sharahu ya bude shi haka yana karatu yana cikin karatu faqutila wa huwa da yadayhi aka kashe shi alhalin kasancewa qur'anin na tsakankanin hannuwan shi yana cikin karatun qur'ani aka kashe shi abin mamaki ma lokacin da aka zo kashe shi din an yi kwallo da alkur'ani sa'annan ya kawo daidai wata aya fa sai ya fika humullah cewa da sannu Allah zai isan maka yana kawowa daidai wannan ayar ana saruwa sai aka gutsara hannun shi da aka gutsara hannun shi wannan mutumin da ya gutsura hannun bai ƙi ba ya sake ɗauka kuma ya daka ma usman ga ciki to lokacin da ya sari hannun usman faƙala sai usman ya ce alhamdulillahi dukkanin godiya ta tabbata ga allah ya ce wallahi innaha yadon katabatul qur'ana le rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan yatsu ne waɗanda suka rubuta ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani sa'annan matar shi ta ga haka sai ta rugu domin ta kare shi ita ma ya tsari ta ya soki ta wanda wannan ya zama dalilin ajalin usman ita kuma wannan matar ta haita ta jinya za ka iya samun wannan bayanin ba kirkirowa ne ba a littafin tarihi madinati dimashq na ibnu asakir sa'ana za ka same shi a littafin al-musannaf na Alhafis abubakar ibnu abi shaiba sa'annan za ka same shi a littafin tariku tsabari, da dai sauran littattafai da suka zo da irin wannan kissar sun kashe usmanu ne ran 18 ga watan zulhijja shekara ta 35 bayan hijira kenan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru 25 aka kashe usmanu la haula wala quwwata illa billah bayan an kashe shi ai mishi mummunan kisa ali ya buɗe ƙofa ya shigo gagawar usman hankalin shi ya tashi sai ya koma ya rufe gidan shi kawai ya shige cikin gida ya rufe yana ta kuka ya ga abin tashi hankali usmanun nan ne fa surukin manzon Allah usmanun nan ne fa mai rubuta wa manzon Allah Qur'ani usmanun nan ne fa mai aikata alheri kaza surukin manzon Allah menene da menene shine aka yi ma irin wannan ta'asa aka yi ma irin wannan ta'addi don haka abin bai yi ma sai da na ali daɗi ba sai da na ali ya shiga cikin tashin hankali daga na aka kira mutane zuwa ga sallah wa ƙama na farin mina sahaba yau ma ƙutila ranar da aka kashe sai na usman jama'a ta sahabbai sun ka taru wa gasaluhu suka yi mishi wanka wa kafanuhu suka mishi likafani wa salla alaihi zubair bin al-awwam zubair dan awwam ya limanci sallar gawa aka yi ma usman bin affan sallar aka kammala bayan gama wannan sallar ali ya dawo gida yana ta kuka hankalin ali ya tashi matuka ali ya ce wallahi wala tasha akali yau qutila usman ya ce wallahi hankalina ya tashi duk inda hankalina yake ya tashi yinin nan da aka kashe usman ciki ya ce an kartu nafsi ya ce wallahi na kyamace kaina a wannan yinin ina cikin alhini fa ja'uni lil bai'a sai kawai ga mutane sun taru kofa gidana ana faɗin in fito na fito lafiya suka ce mu baya muka zo mu yi maka yanzu kai ne khalifa don haka mutane suka taru domin su yi mishi mubaya'a sun ga cewa yanzu a doron ƙasa babu wanda ya fi shi cancantar ya khalifanci ya tafa ƙultu sai ni alinacci wallahi inni la'astahayi min Allahi an ubaya a ƙauman ƙatalu rajulan ƙala fihi rasulullah ala astahayi min rajulin tastahayi min mala'ika ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la astahayi lalle ni ina jin kunya minallahi ina jin kunya ga Allah an ubaya a ƙauman ya zan in yi mu baya a ga wasu mutane ƙatalu rajulan waɗanda suka kashe wani babban mutum alafihi rasulullah wanda manzon Allah ya ambata game da wannan babban mutum ɗin annabi ya nuni usman ya ce ala astahayi min rajulin tastahayi minhul mala'ika ya ce e ba zan ji kunyar mutumin da duk da mala'ikun allah kunyar shi suke ji ba don haka duk da mala'ikun allah kunyar usman suke ji ko ga usmanu an kashe shi an sa takobi a mishi kisa na nan na musla sahabban nan dai suka tashi suka ɗauki gawar suka shirya ta suka yi mata wanka bayan su yi wanka suka sale kafa ne aka zo aka yi mata sallah wanda ya limanci sallah shine zubair bin al-awwam bayan an gama sallah sa'an aka je da shi makabartar baƙe aka turbuɗe shi cikin wannan babban makabartar mai albarka ana a haka matar usman na'ila tana kwance bisa gado na rashin lafiya an tsare ta kuma an soki ta sai ta ɗauki rigar Usman ta ci ga a kai ma mutanen sham su ga irin rashin adalci wanda an kawo usman aka ɗauki wannan rigar aka shiga da ita a cikin garin dimashq aka zo da ita ga mimbari na dimashq aka yi ta rigata wadda kowa ya saba ganin usmani da ita ba irin mu bane mutanen yau da muke tisa sabbin kaya mai tisa a'a usmanu in yi sabon ɗinki kuma sai wanda ya gani kame ya sake wani amma tare da haka aka ɗauki wannan rigar ta usmanu aka kai ta cikin masallacin aka rataye ta masallacin dimashq a ƙasar sham mutane ko zo duba ya ga rigar usman wadda an san usmanu da ita ba mutane ne masu ɗinki-ɗinki irin maballe a ce ba a san rigar ba ko ko duba sai ga ai shekara ta kaza da muka je aiki hajji tare da khalifan tare da amirul mu'minin usman ai mun taba ganin nesa da wannan rigar aka yi ta tunatar da mutane sai gashi tsoho mutum ɗaiɗaiɗar dattijo dubu sittin sun kewaye wannan rigar suna kuka mutane dare da rana kuka suke yi sun ga an yi kisan musla kisa na gila ga mutumin kirki surikin manzon Allah wanda ya ɗauki tawaga ta yakin tabo ga zato usura sun ga yanzu gashi na ai misu kisan musula ga gashi nan ga sara nan ga takobi ko ina ga rigar shi sa'annan ga rigar nan tari ne da jini gaba ɗai hankalin waɗannan mutane ya tashi mutane suka ce to lalle kam akwai magana domin ku ba za mu iya yi mu baya a ba sai ali ya ɗauki mataki ga waɗannan da suka kashe wannan bawan allah wannan babban sahabiyar shi kuma a garin madina an je an yi sallah an da usman hankali na dan tashe kuma mutanen nan wajen su dubu shida zuwa dubu goma suna nan cikin garin madina ba su fita ba har ma sun naɗa ɗaya daga cikinsu wanda shi ne ya sa takobin shi ya sari usman har sun naɗa shi ma yana limanci a masallacin annabi musulmi suka ji tsoron idan aka kyale waɗannan mutanen jibi su za su naɗa shugaba idan sun ka naɗa shugaba cikin siya musulunci zai kasance musulunci ba zai koma ci gaba ba gatar musulunci ta ƙare kenan musulunci ya shiga uku kenan domin ku mutane ne waɗanda za su karantar da wani nau'i na musulunci na daban wanda ba shi ne annabi ya zo da shi ba za su karantar da kisan mutane halatta dukiyoyinsu da ayyukan barna za su mai da waɗannan abubuwan su kasance su ne manyan ayyuka na musulunci har sai duniya ta fahimci musulunci ba a matsayin addini na gari ba kamar yadda ire-irensu na yau annan suna aikatawa su ne ke aikatawa amma ko musulunci ake zagi ko suke kisa kuma mafi yawancin waɗanda suke kisa victims nasu mafi yawanci musulmi ne za su zo su kashe musulmi ɗari su kashe wanda ba musulmi ba goma kun ga musulunci suka yi maɓarna amma kuma za a yi amfani da sunansu a riƙa aibanta musulunci ana aibanta karantarwa addinin musulunci gaba ɗaya ana faɗa da musulunci da su ba su sani ba to a wannan lokacin ali ya ce faƙama na farin minas sahaba wata jama'a ta tsayu daga cikin sahabbai kai da ma waɗanda suka biyo bayan sahabban suka ce lalle ni ya kamata in zamo kalifan musulunci a yanzu ni ya kamata in karɓi ragama shugabanci domin ko babu wani mutum wanda ya cancanci wannan shugabancin a doron ƙasa yau wanda ya kai gare ni ali ya ce wallahi an kartu nafsi wa ja'uni lil bai'a ya ce <clears throat> na kyamaci rayuwata na ji inda ma allah bai halicce ni ba ana cikin haka sai ga sun tuɗaɗo mutane da dama sun zo min sun ci sun ce sun zo su yi min mubaya'a fa qulti sai nace wallahi inni la astahayi min Allah wallahi ina jin kunya an ubaya a qauman qatalu rajulan qala fihi rasulullah ala astahayi min rajulin tastahayi minhu al malaika haka ni kan wallahi ba zai yi muku mubaya'a ba suka yi tsaye lalle lalle sai na yi musu mubaya'a har aka samu jama'a cikin sahabbai suka bani goyon baya in karbi bayar domin idan ban karba ba waɗannan mutanen za su koma gefe su na ɗauni shugaba daga cikinsu ran da duk shugabanci kuma ya koma hannunsu al'amari ya ɓaci wannan yasa Ali bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya ce ya aminta ya mika hannu ya yi mubaya zuwa ga wannan mutum ya eh, zuwa ga waɗannan mutanen a wata ruwayar imamu zahabi yana cewa lamma kutila usmanu lokacin da aka kashe usman sa'an nasu ilayya ali ya ce mutane sun yi tururuwa zuwa gare ni wa kalula budda lin min imamin suka ce babu makawa ga mutane yanzu suna da shugaba baiwa a ce da an kashe wannan shugaba a zauna sai wasu sun dawo da aiki a hajji a yi kwanaki babu shugaba domin kogawar annabi ma ana ce ana yi mata wanka aka naɗa shugaba ko da haka yana gawar usman to ana haka dai wasu daga cikin manyan sahabbai suka zaɓi wannan ra'ayin suka ga cewa ya kamata a naɗa shugaban ya ce hadara talhatu ibn la. والزبير بن الأوام وسعد بن أبي وقاص والأعيان من المهاجرين والأنصار فبايعوا علي عليا رضي الله عنه sai kawai ga wasu daga cikin sahabbai talhatu ibn ubaidillah ya miƙe wanda yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna ga kuma zubairu bin al-awwam wanda shi ma yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna ga sa'ad ibn abi waqas wanda shi ma yana cikin al'ashara al-mubashiru na biljanna duk sun miƙe sun ya ali ya cancanta ko ya waje ba gare ka ka amshi wannan ragama ta shugabanci domin kada ka bar al'ummar musulmi yau su ci gaba da rayuwa babu shugabancin musulunci a wuyansu haka ma wal min al muhajirin wal ansar da kuma wasu daga cikin jama'a na muhajirun da kuma wata jama'a daga cikin ansar duka sun taso sun lullube mu suna faɗin guda ya karbi shugabanci suna faɗin ali ya karbi shugabanci wa kana awwala man baya'ahu talatu ibn ubaidillah kuma wanda ya fara yi mishi mubaya shine talatu ibn ubaidillah sun matata ba'an nasu ba'a da zalika sa'an nan mutane suka rika tudaduwa suna ta mubaya'a bayan wannan wannan ya taho da wannan wannan wata tawaga ta zo da wancan ƙauye wannan ta zo da wannan gari da waccan alƙaryar da waccan ƙasa aka rika tudaduwa ana yi ma alai mubaya'a